A jimilce su 4,227 suke na gari goma sha biyu da ke karamar hukumar jidatawa da wanda ke nan birnin maraɗin a shimfiɗar murabbaɗin eka 650 da aka gyara suke aikin tsawon shekara. Noman rani na lambu da ya zama shine muhimmin aiki da ake cikin wannan hilin lokuta da dama yana fuskantar matsaloli a bayanin da daraktan gandarin Omar Ibrahim ya yi. Wahala ne akwai babban shi shine rikin kasuwanci na biyu wajen kayan aika mun taki da ana rage ma kudin taki to yanzu wannan babu ta uku akwai kwari masu bata kayan gona su ne manyan matsaloli kirata wani ana amfani da wutan nijelek akwai yauni da yawa gwamnati ya kirkiro wani furoshe wanda za a kawo na'ura mai aiki da rana fatan mutane su samu sauki wajen aiki tunda mutane suna ba da kokari wajen aiki amma matsalolin kuma yawa gare su mutanen masu hali su dinga tuna da manoma da yawa suke mata da ke samun amfano ga wannan noman hilin a cikinsu Rahamu Isufu na fatan a ƙara musu taimakawar. Na kai shekara goma ina aikin tun da mai gida na yara su da yara na ina tare da su. Tun suna kankana har suna kama aiki. Muna sa gandarin wannan a taimake mu da taki taimaka a rage mamu ɗin ruwa cikin gandarin wannan. Nasiru Idi Ibrahim shi ma a wannan hilin na jiratawa yake noma yau da 'yan shekaru ganin cikin shekarun da ya yi yana wannan aikin da kuma ƙoƙartawar da yake yana ɗaya daga manyan manoma na ƙaramar hukumar su. Tun daga lokacin na bar karatun boko ecole primaire zuwa shekara ashirin ashirin da biyar kusan duk abin da na mallaka ta dalilin wannan aikin ne na gandar jarata. A gaskiya abubuwa na da yawa tun da hidima suna ‘ya'ya wani moto na hawa ginin gida ma kai alhamdulillah muna so a taimaka a bangaren abin da ya shahi energy solai ne a rage mu zantan daga lokaci zuwa lokaci da tsakaninmu da mu da Nijelek. Nijelek tana ba mu wahala. Idan muka zo muka yi a Ready Count bisa rubric din 99% Nijelek yake ta ya. Dangance da yawaitar al'umma da ke taɓaka da kuma fari-farin da ke mamayar ƙasar Nijar bunƙasar karkara ta hanyar noman gandari hakika yana ɗaya daga manufar farko domin cimma batun ingantar ciyarwa.